islam don ɗaukar darasin masallaci a cikin wannan littafi na aqidatul wasiliya sharhul aqida yau muna goma sha nawa na sha to ga watan goma sha ɗaya hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne kirga shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai muna cikin inda malam yake ci gaba da yi mana bayani akan manzannin Allah masu gaskiya ne kuma ababen gaskatawa duk abin da suka faɗi gaskiya ne yana dacewa da abin da ke faruwa ba ka samun manzo ya ce za a yi kaza sannan a yi saɓanin haka ko kuma kaza aka yi a samu kuma ba hakan aka yi ba Allah subhanahu wa ta'ala ya gaskata su ya kuma tabbatar da cewa su masu gaskiya ne kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace lakin Allah yashhad bima unzila ilayka Allah ya shaida ya tabbatar da abin da ya saukar zuwa gare ka yace wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu lalle Allah ya san kai manzonsa ne kaga ba maganar cewa ƙarya yayi ya zo ya nemi mulki kawai don ya jagoranci mutane ya rafe da manzanci ya ce shi manzon Allah ne a Allah da kansa ya ce lalle wallahu ya alamu innaka la rasulu kaga ta tasdiqun wannan gaskatawa ce sannan kuma yana daga cikin abubuwa da suke kasancewa wanda suke nuna gaskiyar manzancinsa in ma kace wannan ya ari bakin Allah ne ya faɗa yace Allah ya masa shaida to ai akan zo a yi masa tambaya akan abun da ba wanda zai san shi sai manzo kafin a zo sai Allah ya ce za su zo su tambaye ka abu kaza ga amsar da za ka ba su wa yas'alunaka ruh qul ruhu min amri rabbi za su zo su tambaye ka yaya ruhi yake kace ce aikin Allah sannan kuma za su zo su tambaye ka shaharul haram yas'alunaka an ash-shahril haram qitalun fihi qul kace da su qitalun fihi kabirun wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر minhu الله kaga wannan amsa kawai ke kitalun fihi yace fa hadha tasdiqun min Allah azza wa jalla gaskatawa ce daga Allah Allah ya gaskata manzonsa shi manzo ne shi yasa har ya san abin da ke faruwa da irin waɗanda za su zo su yi tambaya kafin su zo sai ya ce masa za a zo a tambaye ka abu kaza in an zo ka ce kaza yas'alunaka anil mahiri ga sunan kala-kala to a nan ƙauluhu faɗin malam shi shekul islami mutaimiya da yake biki lafi lazina ya na alaihi ma la ya alamuna saɓanin masu faɗe-faɗen abin da ba su sani ba akan manzanni da sifofi na Ubangiji da sunayensa da ayyukansa sai su rika ƙagawa da kansu da fikirarsu saɓanin su jira wahayi daga Allah su jira daga bakin manzon da aka aiko musu ya Allah ya sifanta kansa ya manzonsa ya sifanta shi wani suna Allah ya ba kansa wani suna manzonsa yake kiransa da shi sannan wace sifa manzanninsa Allah ya ba su wani matsayi suke da shi su ba sa jiran haka sai su ce za su yi aiki da fikira shi ya sama da yake biki fi labina ya kulu na alaihi sabanin masu fata a kan sama la ya alamu na abin da ba su sani ba kaga waɗannan ba masu gaskiya ba ne kamar manzanni fa ha'ula ikadibuna aw dallun waɗannan maƙaryata ne ko kace da su fatattu sai ya zo ya kawo maka wani tsari sai ce haka yake wanda kuma manzo baya kawo tsari daga ra'ayin karan kansa sai daga abin da Allah ya ce ya ce ko ya ce ya aikata ko ya ce ya umurci mutane da su yi ko ya ana su su bari <clears throat> amma su nan za su yi da fikira su kawai su ce ku daina cewa kaza bai dace ba ya kamata ku ce kaza ba kaza za ku aikata ba da ya kamata ku aikata kaza kaga waɗannan maganganu nasu suna faɗin abun da ba su sani ba don haka ha'ula'i kazibuna waɗannan makaryata ne duk waɗanda kuka ji sun ba ku labari ya saba da qur'ani ya saba da sunna to ƙarya ce duk wanda zai baka umarni sabanin umarnin Allah sabanin umarnin manzon Allah to wannan umarnin ƙarya ne haka kuma idan ya hana ka abin da Allah bai hana ba a Qur'ani manzonsa bai hana ba a sunnarsa to wannan ma ƙarya ce sannan kuma ɓata ne kadhibuna aw dallun makayyata ne ko ka ce musu matattu li'annahum qalu ma la ya'lamuna don sun faɗi abin da ba su sani ba وكأن المؤلف رحمه الله تعالى يشير إلى آل التهريب أنا kamar dai malam. ibn taimiyya rahimahullah in ji malam kamar yana so yi mana ishara ne akan waɗanda suke canja tsarin Allah suke tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi suke jirkita tafiyar addinin musulunci ahlu ta'rif masu canja fassara li'anna ahlu ta'rif qalu ala Allah ma la ya'lamun domin su ne suke faɗawa Allah abun da ba su sani ba min wajahaini qalu innahu lam yurid kaza wa kaza idan Allah ya faɗi abu sai a ce a'a ba haka ya zo ba Allah ba haka yake nufi ba kamata a yi a ce kaza Allah ake wa gyara faƙalu fi salbi wal ijabi kamar sifofi da sunaye na ubangiji waɗanda za a ce haza kalbi wa haza <clears throat> wajibun ila Allah subhanahu wa ta'ala sukan kaga ma la ya'lamuna abinda ba su sani ba sai su ce wannan sifar ba ta dace da Allah ba sa'idiyya ce alhali kuma musbata ce ga Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar wa kansa ita sai su ce salbiya ce wanda ya tabbatar kuma ya ce ai bai dace a tabbatar wa Allah da wannan ba ai ne aka yayi kama da mutane wannan shishigi suna nan suna yin sa alhali suna yin abu ne bima la ya'lamuna masalan qalu lam yarid bil wajhi al haqiqi kamar yanda Allah yake cewa wajhullah to ce ba wajhu ne na hakika ba fa huna qalu ala Allah ma la ya'lamuna bis salbi kaga sun ture masa wannan sifa da ya sifanta kansa da ita sun tuke shi daga wannan sifa wanda kuma shi da kansa ya ambata wa kansa ita ai ya fi ka sanin kansa ya fi ka sanin kanka don haka ka tsaya a inda ya tsaya sun maƙalu wal muradu bil waji a sawabu wai abin da yake so ya ce lada sai yake fuska ko farki ko to ba gaskiya ba ne Allah ba ya farki abin da ya faɗi shi ne kuma shi ne manufa yana daga cikin kamala ka sifanta shi da fuska kana cire masa fuska ka nakasa shi ko kai aka ce baka da fuska sun dundun kake kana da kamala aka ce kai an haizo ni yaro wallahi ba fuska haka kawai kamar kurki yana da fasali to amma don an ce Allah da kansa ya ce yana da fuska sai ka ce kai bai kamata a ce Allah yana da fuska ba adiyo kamar mutum yake kenan to ai ya riga ya ce mana laisa ka mislihi shay'un ba abin da ya kama da shi fuskar ta zama ba irin ta ka bace in zai yi fuska in in zai maka fuska sai ya maka irin tasa don haka yanda baka san shi ba to baka san irin kalar fuskarta ba kuma fuskarta ta bambanta da kowa me ya kamace ka nan ka yarda yana da ita tun da shi yace yana da ita nan kaku kubuta kar ka tsaya kana kwaskwarimar abun da baka da ilimi a kansa innahu lam yurid menene lam yurid bil wajhi al haqiqi fa huna qalu ala allahi ma la ya'lamuna bis salbi thumma qalu wal murad bil wajhi al qalu ala allahi ma la ya'lamuna fil ijabi kaga anan a gwajin ijabin sifofin ubangiji sun faɗi abun da ba su da ilimin sa wa haula'i alladhina yaquluna ala allahi ma la ya'lamuna sune anan malan yake ce mana sabanin bikilatin alladhina yaquluna ma la ya'lamuna a martani waɗannan su ne a da inda malam yake nufi anan. don haka su nan ba ababen bi ba ne suna nan kuma suna yada da su suna so a bi su malam ya ce mana a nan lallai waɗannan ha'ula'i irin waɗannan mutane la ya na ba sa kasancewa na masu gaskiya wala na kuma ba a gaskata su ba gaskiya suke faɗi ba kada ka kuskura kuma ka gaskata suka ce abin suka faɗi gaskiya ne kamar yadda boka makaryaci ne ba a gaskata shi Ko haka wa'annan ma makaryata ne kuma ba a gaskata su wala musaddiqina eh, bal qamat adillatu ala annahum kadhibuna ba ma abun gaskatawa ba a'a dalilai sun nuna su makaryata ne bima auha ilaihim ash saboda wahayin da shaytan yake musu kawai da shi suke aiki sun bar wa'ayin da Allah ya yi wa manzonsa muna fahimta ko qauluhu malam ce, wali hadha qala subhanahu wa ta'ala kamar yadda shaykhul islam ibn taymiya a matanin yake cewa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin qawluhu wa li hadha ai li li'ajali kamali kalamihi wa kalami rusulihi saboda ya nuna masa ya nuna mana kamala na magana da shi Allah da kamala na maganganun manzanninsa kala sai yake subhana wannan malam yace wa baka ma'anar tasbih mun riga mun fassara maka tasbihi ma'anarsa wa huwa tanzihu an kulli ma la yaliku bi shine tsarkake Allah daga duk abin da bai dace da shi ba subhana sarki ya tabbatan wa Allah dangane da abin da miyagun mutane suke ta masa waye Allah din wanda sarki ya tabbatar masa rabbika shine ubangijinka kaga sai aka danganta shi da manzon shi ya ya sa mana yasa a yace rububiyya ta ila muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sun kafa. A ana wata rububiyya ce ke fantatta wanda ya kebe ta ga manzonsa kawai Ya ce ubangijinka bai ce ubangijinku ba kamar kana da ƴaƴa da yawa sai ka ce ni babanka ina ce maka kaza kaza kaza kaga kenan ba wai shi kaɗai ne ɗansa ba ana fahimta yace rabbika ubangijinka don shi manzon ya ji daɗi Allah da kansa yana cewa ubangijinka subhana rabbika sarki ya tabbatar maka kai a <clears throat> yace anna kulla marbubin makhluq wa huna qala rabbul izzati domin kowace halitta abun renon Allah ba wai manzon Allah shi kadai ba wannan rububiyya ce da aka keɓe wa manzo da ita aka ce rabbika don girmama shi shi ya sama ne ce anna kulla marbubin don duk wani mai wabun rero abun halittar Allah ne kowa Allah ne mahaliccinsa sannan ne mai nemansa a nan kuma sai ya sake ta rabbi izzati don aka ce rabbu sai aka faɗi wato in aka yi idafa na rabbu da wani abu to wannan abun halitta ne rabbu samawa ne samman halitta su aka yi waye mahalicin su Allah rabbul arzi. waye mahalicin ƙasar Allah shine rabbu kaga an yi iwafar. halitta ga ubangiji kun gane an yi ubangiji ya yi ibafa da halittarsa to a nan kuma sai ce rabbul izzati to al'izza ita ba halitta ba ce sifa ce ta Allah to ya yace mata rabbul izzati a nan wa lahi rayu makhluqa domin izzar ubangiji ba halitta ba ce kamar yadda maganarsa ba halitta ba ce to haka nan izza ta ubangiji ba halitta ba ne sifarsa ce tare ke da abunsa na min sifati izza tana daga cikin sifofin ubangiji al'azizu فنقول هذه من باب إضافة الموصوف إلى الصفة ما don muka koma tsari na tinke game da lugar na'au na larabci to sai mu ce ibabatul mawsuf ila sifa an danganta wanda aka sifanta da sifarsa waye aka sifanta da izza eh waye aka sifanta shi da izza ban ji komai ba Allah to ya danganta kansa da sifarsa don haka idan aka danganta ka da wani abu naka kamar in ce rabbu hazal manzil ina nufin kai ne mahalicin gurin sahibu hazal manzil ake nufi me wannan gidan ko sahibu hazal dukan me wannan shagon nake nufi ba ubangijin shagon ba ana ganewa to shi yasa anan yace wato idafatu sifa idafatu al ila sifa an danganta wanda aka sifanta zuwa ga sifa wa ala haza farabbul izzati akan wannan sai ka ce ubangijin izza dinnan kuna ma'ana a sa'ibul izza ba abocin izza ake nufi don karkaje ka yi bahaguwar fassara don an haɗa maka abu biyu to za ka gane ɗayan ga inda yake nufi subhana rabbika alkahu zamirun yahudu ila muhammadin صلى الله عليه وسلم وهو مخلوق العزة صفة تعود إلى الرب وهي وهي موصوفة بصاحبها أن صفة تتدميئك ولذلك هنا آه تقول صاحب العزة صاحب العزة ما أبو العزة أجنبي سبحان ربك رب سبحان ربك صاحب العزة kun gane sarki ya tabbata ga ubangijin kama abokin buwaya shi ne fassarar kama yi kamar yadda ake jarar buddar ai sahi buddhar kaga wannan ya gama komi laisaka masa da alkai saimi in yi maka fincire to shi kenan ba sauran don bai barin farfata ya kwamfance ta قوله أما يصفون يعني أما يصفه المشركون ya ɗaukaka ya tsarkaka game da abinda mushirikai suke maka ainihin suke sifanta shi da shi amma ya fi hul mushrikuna kama sayaskurul kama sayaskuruhul muallif kamar yanda ibnu taymiya zai gaya mana to qauluhu wa kalamun alal mursalin wannan ma'ana ar manzannin gaba ɗayansu Ƙauluhu, walhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah rabbil alamin kaga anan wannan kuma an an yi ibafar halittu gaba ɗaya ga ubangijinsu al'alam kullu ma fi wallahu alam duk abinda ba Allah ba alam ne hamidallah nafsahu azza wa jalla ba'da an nazzaha Allah ya gode wa kansa mai girma da ɗaukaka bayan ya tsarkake ta daga duk ƙurar da bata dace da jikin zaƙi ba li'anna fil hamdi kamalu sifat domin alhamdu yana nuna maka kamala ta sifar ubangiji ya zama shi abun yabo ne wa tasbihi tanzihun anil uyubi tasbihi kuma tsarkake shi ne daga dukkan wani aibi kaga sai ya hada su subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun sai ce salamun alal mursalin ya kubutar da manzannin sa kuma daga dukkan wata illa sai kuma yace wal amdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga ubangijin da shine ya halicci komi ubangijin kowa kaga kamala ta cika ga ya tsarkaka daga dukkan wani aibi sannan sifofinsa na kamala ne komi ya faɗi yayi abun godiya babu illa fajama fil aya ya hada a cikin wannan aya bainat tanzihi anil uyubi bit tasbihi daga dukkan aibi da kuma wato menene eh, bit tasbihi da yin tasbihin nan ya tsarkake zatinsa daga dukkan wani aibi wa isbatul kamali bil hamdi ya tabbatar wa kansa da kamala dalilin da ya gode wa kansa ka san ku idan mutum aikinsa bai yi kyau ba ba za ka gode mishi ba in ka ji ana gode wa mutum to ya ka ya kai ya yi abin da ake bukata qauluhu fasabbaha nafsahu amma na bihi mukhalifuna ya yayi wa kansa tasbihi da kansa ya tsarkake kansa barin abinda wa'annan masu tabawa manzanni suke sifanta shi da shi wa sallama alal mursalina ya kuma yi wato taslimi ga manzanninsa li salamati ma qalu saboda sun kukuta daga duk abin da miyagu suke fara min nafsin wa aidi ko minan nafsi wal aidi daga dukkan tawaya da kuma aibantawa don wani lokacin an faɗi kalma aibanta manzo ne aibanta mai saƙon ne da aibanta saƙon kaga duka an kara an lalata abu an bata manzon Allah to an bata sako an bata mai sakon ma'ana hadhihi jumla abinda ake nufi da wannan jumla wa wadihun ai abun a yake wa baqiya an an yuqal abin ya rage kawai a ce wa hamida nafsahu li kamali sifatihi ko ya gode wa kansa saboda cikar sifansa nisbati li nafsihi wa nisbati li rusulihi haka ne haka ne aka rubuta yamma? dangane da abin da yake ga zatinsa da kuma manzanninsa ya karkashe kansa daga illa da aibi ya karkashe manzanninsa daga illa da aibi fa innahu subhanahu ma'mudun ala kamali sifati ko sifati shi Allah ma'mudun abun yabo ne ala kamali sifatihi a bisa cikar sifofinsa wa ala irsalin rusuli sannan kuma akwai kamala subhanahu wa ta'ala game da aiko da manzanninsa lima fi zalika min rahmatil khalqi wal ihsani ilayhim saboda abin da ke cikin wannan saƙo wanda akwai rahama ga halitta akwai kuma ihsani gare su domin idan da ba a aiko manzanni ba kama karyan da za a rika yi da ba ya da kyau ba ya da ba za a daɗe ba ma kowa ya yi abin da ya ga dama kawai da abun ba zai yi tsari ba sai aka aiko manzanni in kai abu kana ce kai wannan bai da imani ba don haka ba da ba za a gane imani ba kai wannan bai da rahama to ba don manzanni ba da ba za mu san rahama ba don haka wannan rahamatan lil kalbi ko rahamatul min rahmatil kalbi wal ihsani ilayhi saboda rahama tausayawa ga halitta sannan kuma saboda ihsani gare su qauluhu faɗin shaikul islam ibn taymiya da yake wa huwa subhanahu qaddasa ko wa huwa subhanahu kada jama'a fi ma wasafa wa tamma bihi nafsuhu bayna an-nafsi wal isbahi kuduba wa huwa subhanahu qad jama'a fi ma wasafa ya hado cikin abin da ya sifanta wa tamma bihi nafsuhu ya kuma ambaci kansa da shi bainan nafi wal isbahi tsakanin korewa da tabbatarwa tsakanin korewa da tabbatarwa ashe sifofin ubangiji akwai waɗanda ba a danganta shi da su za a kore masa ne akwai waɗanda kuma tabbas ba kai saka kore su ba za ka tabbatar masa ne wannan ibin da shi shekul islami mutaniya yake buƙatar bayin allah su fahimta bayyanar mu'allifu muallifu shine shekul islam yana rahimahullah fi hadhihi jumla a cikin wannan jumla anna Allah ta'ala jama'a fi ma wasafa wa tamma bihi nafsahu bainan nafsi wal isbat ya haɗo tsakanin a isbati da kuma annafi korewa wa li'anna li anna kamali domin cikar kamala la yakunu illa bi sifatin illa bi subuti sifatil kamali ya za a yi kamala ka cika ba ka da sifofi na kamala za a kira ka adili kana sheka ƙarya? za a kira ka za a kira ka mai tsafta ba ka wanka ba ka wanki za a kira ka mai kirki ba ka kyauta ba ka sadaka eh za a kira ka mai fara'a ba ka murmushi ba ka dariya eh ba za a kira ka mutumin kirki duk wanda ya matso ka sai zagi sai bugu sai muntsini akwai kamala to amma idan ka ci ko kai mutumin na akwai tsafta ga kirki ga fara'a ga ainihin kyauta ga yawan taimako ga yawan sallah cikin jama'a kai mutumin nan baya yaudara ba mahalici bane ba kamala to baya zama a ba a samun kamala sai an haɗo sifofi na kamala shi yasa yake a wazalika li'anna tamamil kamali cikar kamala la yakunu illa bi subuti huti Sifakil kamali kamala ba ta cika sai in an haɗo sifofi na kamala to a lokacin sai kamala ta cika wanti fa'o ma ba ha min sifatin nafsi an kore dukkan wata sifa ta tawaya ƙarya tawaya ce ga mutum sai ka kore ƙarya daga jikinka ƙazanta tawaya ce a mutum sai ka kore ƙazanta ka zan mai tsafta rowa tawaya ce sai ka kore sai ka zama mai kyauta da dai abin da ya kama da haka ko to wannan ina misalta mana ne to yaya kuma idan ubangiji ne ka cire mata wata sifa ka cire masa wata sifa daga cikin sifofinsa na kamala kaga ka nakasa shi manzon Allah ne sai ka cire maka wata sifa ta kamala ai kaga ka nakasa shi to kore irin waɗannan sifofi tawaya ne ga zatin Allah tawaya ne ga ainihin manzannin Allah fa afadana rahimahullahu ta'ala kaga anan shi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya ba mu fa'ida matuƙa annas sifat lalle su sifofi kismani kashi biyu suke sifatun musbata akwai sifa tabbatatta wanda ba a kore ta wa ha sifatu salbiyya suna kiranta sifa as-salbiyya min as-salbi daga tubewa wa huwa nabyu shine korewa wala haraja min an nusa menene wannan wa sifatun nafiyya nafi nan ko ina muke ne to bari mu koma mansar mu fa ma Allah ta'ala anna sifat ismani Shekul Islam ya ba mu fa'idar cewa lalle sifofi kashi biyu suke sifatun musbata akwai sifa wanda ake ce mata musbata wasu samma indahum sifatu subutiyya ko a wajensu ana kiranta subutiya maimakon salabiya an fahimci bambanci akwai wa'inda suke ta'abirinta da salabiya akwai wa'inda suke ta'abirinta da subutiya ma'anar ɗaya ne abun nan kai ijabiya akwai wa'inda suke ce mata kuma subutiya an gane ko waɗansu kan ce ijabiya waɗansu kan ce subutiya wa sifatun manfiya akwai kuma wanda sifa ce manfiya ko raira waccan tabbatatta wanda ake ce mata wajibun lillahi ta'ala ko a tauhidi ba ana karanta mana ba sai ce wajibun lillahi ta'ala in an faɗe ta sai a ce wajibun lillahi ta'ala kaga ijabiyya ce to wayannan kuma manfiya wanda ake kore ta wanda za a ce wannan ta koru ga Allah subhanahu wa ta'ala su kuma yusammuna a sifatu salabiyya ita kike ce mata salabiyya min salaf daga abu a tuɗe shi daga jiki kamar riga ce a ce kai wannan bata dace ba ta mata ce tuɗe sai a cire maka ita bata dace da kai ba in kasa za a ce maka hafsa kaga bai dace ba ko kana muhammad a ce maka hafsatu yayi to sifa da bata dace da Allah ba karka sa masa cire shine ma'ana asal bal naqulu manfiyatun mukan ce manfiya wa naqulu ko kuma na tsalle ne wa huwa nafyu wala haraja ma la babu ne mi an nusammiha talbiya don mun kira ta talbiya babu laifi ijmalan duk da dai wasu ta'adirin ba kalbiya suke cewa ba wa in kana ba'dun nasi ko da dai wasu wani daga cikin malamai tawaqqafa ya tsaya wa kala yace sam la tusammiha talbiya kada ka kira ta talbiya bal me za a ce naqulu mantiya abinda za mu ce mantiya fa naqulu ma dama salaf wannan kuma Usaimi yake cewa a matukar dai as-salabu fil lugha bi ma'ana nafyu zai ɗauki ma'ana ta na biyu. to fal'istilafu fil lafi la ya zurru don an samu saɓani a lafazi ai ba zai cutar ba eh don kawai mutum ya ce maka wannan abu eh wannan abu wato kamar a mata wannan abun fari ne wannan a mata kai kali yake kas kaga shi ma yana nufin farin kal to wannan don an samu haka sabani kowa dai manufar safarin ita ai don sabanin lafazi baya bata ko sai ce ka ɗora saman teburin wannan shi a sa ha duk ina zo na zan ɗora ka ɗora birbishin wannan teburin a ina zan ɗora ina zo ka ɗora kan teburin ina zo ina zan ɗora eh ka dora bisa teburin ina nan ina zan dora to kaga wannan sabanin lafazi kenan sabanin lafazi bai a matukar bai kore ma'ana ba kun gane don an ce salbiya ba ke manfiya ba ba zai cutar ba don da asalbu wa nabiyu sawa a tube shi daga jikin wannan abun a a kore shi daga cikinsa a cire duka ba ɗaya ba ne malam ya ce wannan sabanin lafazi la ya baya cutarwa wa sifatul lahi azza wa jalla ismani kenan malam ya karantar da mu Allah mai girma da daukaka kashi biyu subutiyya wa talbiyya akwai tabbatattar sifa yanda babu yanda za a yi ka kore ta akwai wanda kuma ake kore ta au in shi tafaqul musbata wa manfiya kaga malam kenan ita in kaga dama ma ka ce musbata wa manfiya maimakon subutiya wa tanziya kana iya cewa musbata wa manfiya wa ma'ana wahid ma'ana duka ɗaya ce wannan littafin babu shi yasa wasu suke gudun sa ko wai yana da wuya ba a ganewa to dama tauhidi ai shi yafi wuya a addini kuma ba wai kawai tauhidin ka ka haddace fitta wa sittu na shikenan ka iya tauhidi a ka gane sifar ubangijin da ya kamata ka sifanta shi da ita ka gane wanda bai kamata ka sifanta shi ba ka gane in kai wannan abun ka yi shishigi ka fita daga da'irar mutanen kirki ka shiga cikin yan shirguci falmusbata kullu ma asbatahu Allah kamar an tambayi malam to wace ce musbata tabbatattar sifa wanda kwata-kwata in na kawo ka ba wanda ya sai kore sai malam ya ce kullu duk wata sifa ma asbatahu Allah wanda Allah ya tabbatar li nafsihi ga zaɗinsa shi da kansa ya tabbatar wa kansa wannan sifa to dale masa ita tabbatar ta ce Eh, wa kulluha sifatu kamali yin sifar za ta zama sifofi ne na kamala duk sifofin da kaga Allah ya kawo su a Qur'ani ko manzonsa ya kawo su a hadisi to sifofi ne na kamala kada ka yi musu ta'awili kada ka canja su kamala ce kana cire su to ka rage mata kamala ka sa mata tawaya laysa fiha nafsun babu wata tawaya a jikinsu fi wajen minal wuju ta kowace fuska in ka biyo daga cikin fuskoki. Wamin kamaliha annahu la yumkinu an yakuna ma asbatahu dallun alal tamasi aw alal tamthili. zaka ce in an ce yadullah hannun Allah kat sai kamata ku ce hannun Allah ba ku ce ni'mar Allah ku ce kudura Allah ai in kuka ce hannun Allah kamar ya yi kama da mutane wannan ba kamantawa da mutane ba ne ya fa gama kwaɓan mutum ta daɗewa ya ce laisa ka mislihi shay'un wannan kwaɓa ce umumiya ta gama komi zatinsa bai yi kama da na kowa ba kowace sifa daga cikin sifofin zatinsa babu wata sifa da ta yi kama da ta komi daga kowa kamar yadda ayyukansa da komi sun bambanta da na kowa iliminsa ya bambanta da na kowa jinsa ya bambanta da na kowa don an ce yana ji sai ku yi daidai an ce yana gani sai ganin ku yi daidai yana da ilimi sai ilimin ku ya zama ɗaya laisa ka mislihi shay'un bayan ba abin da ya kama da shi don haka don an sifanta shi da sifa la yumkinu an yakuna ma asbatahu dallan ala tamthil baya nuna wai an kamanta shi da halitta a halitta ba wacce take kama da Allah a sifofin halittu ba wacce take da sifa irin ta Allah shi yasa har malamai suke cewa babu la yablugu la yablugu kun sifati la yablugu kun ha? hasifati alwasifuna almutafakkiruna mai sifantawa da mai kaifin tunani sai isa ya kai matukar gane yadda sifar zatin Allah take kakabba don me don kai ilimin ka duniya kaga giwa kaga kura kaga mutum kaga icce kaga ciyawa kaga waye ko ka kalli sama ka kalli ƙasa to duk Allah ne ya yi su kuma bai yi irin ka ba to da yaya zaka sifanta shi kawai in yace ga sifa ta tsaya a nan shi ya san kansa ya huwa a'lamu bi zatihi wa bi ghairihi shi ya fi sanin kansa ya fi sanin wani don haka yanda yace ga sifa ta tsaya a nan kar ka wuce in yace ga yanzu za ka iya zama ka sifanta mana kura don ka ganta ka sifanta mana tururuwa don ka ganta ka yi mana ka na kimiyya akan gara don ka zanta to amma ka isa ka tsallo mana da wani ilimin kimiyya na gane yadda Allah yake waye ne alwasifuna wal mutafakkiruna sun kasa ba su isa ba anan duk tunanin mai tunani da hangen mai hange da fikiran mai fikira bai sai tuno zatin Allah ba don Allah yake laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir kage ce wa huwa samiul basir bayan sai da yace laysa kamislihi shay'un sannan yace wa huwa samiul basir don da ce wa huwa samiul basir sai ka ce a shi ma a sheji yake kamar mu gani yake kamar mu to sai da yace to fa shi bai yi kama da kowa ba sa ba irin naka bane don kai kila yanzu iya sauki na kawai nan kake ji ɗanka yana ta yana kuka a gida baka ji ba ko ka ba ko ba ka bane to shi Allah akwai wanda zai motsa bai ji shi ba akwai ƙaran da za a yi Allah bai ji ba da izinin sa ƙaran ma yake ƙaruwa kuma kai kila iya ganin ka yanzu ka kibe littafin ka kawai kike kallo makwabcin ka ma baka gani shi to shi Allah wani abu baya shagaltar da shi don yana kallon abu kaza bai sawa a ce bai ga abu kaza ba saninsa kuma ya wuce irin na halitta don yana kane da nan baya yiwuwa kuma bai san da can ba kaga ake laisa ka mislihi shay'un wa huwa sami'ul don haka sifanta Allah da sifar da ya sifanta kansa da ita baya nuna hakan din an kamanta shi da halitta na'am aina na'am na'am to kenan al-mumathala domin kamantawa misaltawa lil makluki nafsu a misalta Allah da halitta tawaya ne ko ba tawaya ba ne eh to amma wayansu suna nan sun kana cewa la ilaha illallah la ilaha illallah wai in kai nisa kai nisa Allah sai ya dawo kai sai ka rika ta la ilaha illa ana la ilaha illa ana la ilaha illa ana ka ji ba wai kai ma ka koma Allah kuma wai wai manya ne bin su ake wai shegunai ne shegunai ko to me cewa la ilaha illa huwa kam ai ya dara shege shegantaka eh Allah kamanta Allah da wani abu ta waya ne wai zai ce wai komi Allah ne in kaga ala daidai kawai kaga Allah ka ji ba eh wai in ka kalle ka kawai kai Allah ne komi Allah kowa Allah ai shi Allah kawai komi kowa komi shi shi shi ne huwa huwa na? to baka ga Allah ya hana abu ba wai ya hana sabon Allah wani malami a garba na je yana wa'azi yana ba da misali ya ce wani shehi a wani littafin da yake cewa idan shi wannan shehu ya zo ya samu masu sabon Allah sai ke musu assalamu alaikum to duka an gafarta musu eh an yi ade musu kawai sun zama yan aljanna suna yin abin da Allah ya hana ba in ya zo ce kai aminci ya tabbata da ku ke shikenan su kam ya tabbata wani wai arne ne ya sadu da ya shehi kawai aka ce dalilin haka shi ma ya samu aljanna eh. wani mutumin wannan garba ne ko kala ba garbo nan na a'a ba garwa ba ba wancan garin na gaba da garwa gamdare eh gamdare akan yana faɗin wannan gaskiyar wai ce wai har ka hana shi wa'azi Eh, don ne yake tona musu asiri eh, eh aka dakatar da shi daga wa'azi a'a shi ne fallasa su shi ne aka dakatar daga wa'azi wai don yana yana tona asirin shegunai da waliyai duk abin da kuke kawai ya zo yake muku salamu alaikum to ku shi kenan kun haihu eh? sai ka ji ba kamar da gangan wallahi kuma haka yake Allah ya in Allah ya taimake ka ka fahimci sunna wallahi kai ta kwana murna kana fara'a kai ta tarkofiyar Allah kuma kana neman sabaki don ba wayonka ba ne wallahi wani mai hankali ne ne ka gan shi kamar mai hankali amma ya zama cikin wawaye kawai ana rudar da shi wallahi yana ta hargowa bai sani Ah. yace wa idza fahimna hadhihi alqa'ida idan in ji malam kenan yace idan har mun fahimci wannan ka'ida arafuna za mu gano balalu ahli tahrifi bata na masu juya fassara ahli tahrif za za'amu anna sifat musbata waɗanda suke cewa lalle sifa tabbatatta ta taslimun wato tamfil wai takan ainihin lizinci misaltawa in aka ce waje lahi ai an sifanta shi da mutane in an ce yadun lahi ai an sifanta shi da mutane in an ce iradatun lahi an sifanta shi da mutane wai su wannan misaltawa ne sun aka zo yanfaunaha firaran min at-tamthili sai kuma suka dawo suna korewa Allah ita wai don kada su da Allah da ita su kuma wa'ancan miyagun kenan su wa'ancan sifar ubangijin suke ɗauka suna ba kowa wa'annan kuma sifar suke korewa ubangiji wai don kada su kamanta shi da wani daga duka suka ɓace wa misaluhu qalu lau asbatna lillahi wajhan idan da za mu tabbatar wa Allah da wajahu lazima an yakuna ai da ya zama nisantawa li aujuhil maqluqina an sifanta shi da me fuskokin halitta wa ina idin yajibu ta'awilu ma'anahu don haka yanzu abin da ya kamata wajibi ne mu yi tawilin ma'anar wannan kalma ta wajibu tun da ba za mu goge ta ba ta zo a ƙur'ani amma muna da damar da za mu yi mata tawili ila ma'ana aka mu ba ta wata ma'ana daban ba ta fuska ba la ila wajhil haqiqi kar mu fassara ta da fuska ta hakika ko yanzu in kana karatu a gaban wasu malamai haka za ka ji suna maka wannan tawili saboda yawanci tauhidi na a sha'ira su ne suka yadu a ƙasar mu da da shi ne kusan tauhidin da ake karantar da kafin tauhidin sunna ya bayyana duk a haka ake tafiya fada ƙulu lahum irin waɗannan sai mu ce da su kullu ma asbata Allahu li nafsihi min as-sifati mu fa muna tabbatar muku duk abinda Allah ya tabbatar wa kansa na sifa a Qur'ani fa huwa sifatu kamali sifa ce ta kamala don haka ba ta waya a wajen wala yumkinu abadan an ya kuna an yakuna fi ma asbatahu Allah li nafsihi min sifati har abada ba zai taba zama tawaya ba cikin abin da Allah ya danganta kansa da shi ko kuma ya sifanta kansa da shi babu yadda za a iya sifanta kansa da waya. don haka mu yadda ya sifanta kansa haka za mu sifanta shi domin sifofi wani abu ne wanda yake tauƙifi ba abu ne wanda yake da ba da mujal wato fili wanda kowa zai yi tunani ba walakin idza qala qa'ilun amma idan wani mai cewa ya zo yake da kai hal fatu shin sifofi tun ababen tsayarwa ne yayin da Allah yake kawai da manzonsa kal asma'i kamar sunayen Allah mutum bai isa ya kaga wa Allah suna ba sai yanda Allah ya kaga wa kansa da manzonsa shin haka ne sifa ma au hiya ijtihadiyya ko ko ana iya yin ijtihadi a sifanta Allah da sifa ko da bai sifanta kansa ba bi ma'ana annahu yasihhu lana ya inganta gare mu anna sifa Allah subhanahu wa ta'ala bi shay'in lam yasif bihi nafsuhu ya inganta mu sifanta Allah da wani abun da bai sifanta kansa da shi ba ko bai inganta ba iza kala ƙa'ilun hadhihi jumla idan mai magana ya faɗa maka wannan magana ya kawo maka wannan tambaya ga amsar da zaka bashi fal jawabu an naqula amsa sai mu ce masa inna sifati tawqifiyya sifofi sauƙifiya an dakatar ba wanda yake da fage na ainihin rawar da za a kalla na ya ƙago wa Allah sifa, Allah shi ke ƙaga wa kansa sifa a ƙura'aninsa ka ɗauka, ko a sunnar manzonsa ka ɗauka, alal mashahur wannan shi ne abin da ya fi a malamai masu karantar da tauhidi, inda ahalin ilmi a wajen matsana kan sai dai ɗan hargowa. waɗanda su ilimin surutu kawai suke karantawa kal asma'i kamar yadda sunaye ba mai wa Allah suna sai shi sunan da ka gani a ƙur'ani shi za ka kira shi da shi sunan da ya zo a hadisi shi za ka kira shi da shi fala ta sifullaha illa bima wasafa bihi nafsahu ba za ka taɓa sifanta Allah da sifa ba sai wannan ya sifanta kansa da ita kamar yadda ba za ka kira shi da suna ba sai sunansa da ya kira kansa da shi a cikin ƙur'ani ko manzon ya kira shi a cikin hadisi to haka sifa ma muna fahimta ko wahina izin na ƙudu don haka a lokacin sai mu ce asifatu kan mu ila salasati a ne. ashe sifofi kashi uku ya kamata kenan a kafa su sifatu kamalin mutlaq akwai sifa ta kamala kai tsaye ba kaidi wa sifatu kamalin muqayyad akwai sifa ta kamala amma da kaidi ba kai tsaye ba wa sifatu nafsin mutlaq akwai sifa ta naqasa kai tsaye don Allah wannan in ba ilimi ba ina mutum zai gane sifatu kamalin mutlaq wa sifatu kamalin muqayyad wa sifatu nafsin mutlaq eh to malam ya za mu yi mu gane wani ce amma sifatul kamali sifa ta kamala alal idilahi kai tsaye fahiya sabitatun lillahi azza wa jalla ita ce sifa wacce take tabbatar ta ga Allah madaukakin sarki kalmuta kalli kamar mai magana wal fa'alu lima yuri kamar a ce mai yin abin da yayi nufi wannan sifa ce ta ubangiji wal qadir kamar ake mai iko wa na habizali dabin da ya kama da haka wannan sifa ce mutlaqa ba wani kaidi da za ka tsaya ka yi maka ka ce a'a yana da iko amma in kaza ya faru yana da iko amma in abu kaza bai faru ba yana da iko amma bangare kaza banda kaza akwai wannan aikin akwai aikin da ko bai yi nufin yi ba zai yiwu akwai wannan fa'alun lima yuridu ba kaidi amma akwai mai daukar fa'alun lima yuridu waye yake da mukami na koli a Najeriya eh shugaban kasa duk abin da ya nufin zai yi yana yiwuwa wani abun ba zai yiwu ba don ba zai ɗau wannan sifa ba ta ubangiji ce shi ya sa ya kamata ma a rika ba su uzuri ya ce zai yi kaza kuma abun bai ai ba haka ya ce zai yi ba da ya ce sai har wuri kaza ma sai ya samu to Allah ne Allah ne kawai fa'alul lima yuri wannan sifa ta ubangiji ce shi yanda ka kai ga korewa sai ka samu tawaya sai an samu na ƙasa sai an samu illa a manufarka yanzu da safe nufi na in tashi in je akwai wata jargina zan je in shifka ta in na gama kuma sai in yi langashiya na matara a wurin to sai aka tashi matar ka samu sai ka tafi shifka jangina gyanar yako sai dai a yi ƙoƙarin shifka matarka shi ne manufar Allah ita za a bi yanzu maganar shirka gidar yako bata taso ba ko ɗanka ya rasu ko kuma makwabcinka sai ka tashi ka tafi shirka gidar yako eh? ko kuma ka tafi fihi fihi a mashi ne ka faɗi kafa da hannu sun kare In sai na so maganar gona ba shi ai shi ne manufarka ya kamata ka cika to kana da tawaya Allah ba ba abin da yake maka banga-banga in ya tinkari aikin da yake nufi sai ya cika shi fa'alun lima yuridu sannan shi ke da alƙadir qadir iko ƙudura ikonsa ba wanda zai hana shi iko duk yanda kake da iko na hana abu wani abun sai ya gagare ka hanawa ko iyakaci dai kana son ka ta zuma ka je da hayaki to wani sai ya cije ka wallahi ji da ka sa hayaki wani ba zai hannu ba sai ya cije ka to amma Allah ba shi in ya tashi ba mai taba shi sai ya cika ikonsa kuma shi yake da ikon yau in ya ce garin nan ba za a yi ruwa ba ba za a yi ba yana da iko in ya ce ba za a yi rana ba lullumi za a yi haka yana da iko to waɗannan sifofi na ubangiji ya ce shi ya sa mana ya ce kalli kamar ka ce masa mai magana ne yana magana Allah baya magana amma kuma ba ba za ka kira shi da su ba suna bane sifa ce yana zance amma ba wani surutu ba kuna bayanta don malam zai mana bayani bambancin mai surutu da mai magana mai magana shi ne wanda in ya tashi zai yi magana mai amfani sai ya tali mai surutu kuma komi zai faɗi

kai zuwa gona da yanzu suke nan za mu tashi daga ainihin wato wa'annan sifofi wa izin na naqulu as sifatu tanqasimu ila thalathati a ko to Allah ya mana ganda ka yana da kyau zan uwa mu dage karanta littattafan aƙida don mu karkace zukatanmu mu gane ne ma kuma ke kira akida ba wai mai ta ne bai da akida wallahi kai ma kina kasanta? kai ma baka san akidar ba fa wai kawai kai da ka da kawai cikin jama'a da suke kiran kansu ahli sunna yake ce kai ka gama komi eh. me ka gama don kawai kana kiran kanka da suna shikenan sunan ne da ake kiran ka mai kuɗi kana da kuɗi ko ba ma wanda ake kiran su mai kuɗi rabo eh sai a zo a samu wasu duk su samu shi ya tsage to kawai suna kawai ba aiki ba su ba ka banta kanka da abun ka san ma me hakan ko sai ka zama hakan wai mu ahli sunna ne ahli sunna baka ba ka da akida kuma kana cewa wasu ba su da akida kuma kai ma baka karanta ba eh ya kamata ka san aƙida gefen tauhidi sahabbai sai da suka koshi da tauhidi kafin aka fara tsora su akan wani abu ba ka san tauhidi ba ina za ka gane shirka har ka tsallake ta ina ma za ka gane zagin Allah sai ka zage shi ma ba ka sani ba ina za ka gane zagin manzo Allah sai ka zage shi ba ka sani ba ina za ka gane an zagi addini sai ka zagi addini ma ba ka sani ba kuma kai kana kira ahlus sunna sai wani dan bid'a ya zo ba ka hujja sai ka yarda saboda ba ka karatu irin wayan nan littattafan daga ya maka misali Allah yanzu aka ce kaza kaza kaza kaza sai ka yi tire sai haka ne ba saboda an same ka tire to ya kamata mutum ya shiga kai tsaye in dai ka ce kai za ka shiga jama'ar sunna to ka karance ka, ka gane me akan ina ma'arafin ainihin ma'abota sunna suka rayu wace irin tafiya suka yi su ba ba tafiya argowa kuka yi ba tafiya ce ka tsaf ba ta ra'ayi ba ra'ayi baya addini addini tauƙifi ne yana nan a ƙala Allah ƙala Rasulullah babu wani ra'ayi na wani in dai kaga wannan abun Allah bai ce ba manzonsa bai ce ba ba sahabbai da suka tsaya a kai suka ce haka aka koya musu to ga da abu halaka shi dai idan da yana da kyau da daga wajensu za a fara samu don su ne suka assasa addinin duk wanda zai yi addini sai aka samu ya saba da na sahabbai to da ba na musulunci ba ne don su suka fara yin musulunci dole ka kai irin nasu kuma in ba su suka koya maka ba ma ba addini ka koya ba don duk hadisin da zai fassara aya daga sahabi aka same shi duk hadisin da zai koya maka tarbiyya da wani abu daga sahabi in an ce an an an an sai a ce an abi huraira qala rasulullah an an an an abdullahi dan umar qala rasulullah an an aisha zawjin nabi qala rasulullah an hafsa an an an ko haddathani haddathani haddathani sa'ad ibn abi waqqas qala rasulullah duka za ka samu eh an je gun sahabi sannan yace to ga yanda manzon Allah ya yake amma in ka ce za ka yi addinin da in an an'a shi ba zai iso ba ba zai iso sahabi ba to shirme ne in an haddasa shi ba zai iso sahabi ba shirme ne to ya kamata mu gane wannan addini dole a yi shi irin na sahabbai don su sahabbai malamin su manzon Allah ne manzon Allah ko mai karantar da shi jibrilu Allah subhanahu wa ta'ala kaga wannan shine addini wanda in kana yin sa shakka karka je ka bauta wa Allah da shakku la yu'badu Allah bi shakki ba a bauta wa Allah da shakka ana bauta wa Allah ne bi yaqini da yaqini Allah ya taimake mu na ba tambaya ko to sallu ala nabi dama ana karatun nahau da irin wannan tauhidi in an gama sai shiru wai ba a tambaya yamma ana magana aure to mara idan kuma ina neman mace fa kaza kaza to nan kaza ka sha tambayoyi eh in ana karatun nawo sai in kama in ce yaya kun gane akwai tambaya ce ba tambaya to an gane duka ne ko ko ne ba a gane ni ba eh ومن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وهدنا وهدي أولادنا وذريتنا كل السلام اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم فاغفر لنا انك انت التواب الرحيم Allah Ubangiji muna roƙonka ka da suke kwance a asibitoci ko gidaje Allah ka ba su lafiya musamman ƴan uwanmu musulmai abokan karatu waɗanda ba su da lafiya muna musu fatan alkhairi Allah ya ba su lafiya ku dawo mu ci gaba da addini tare da su wanda kuma ciwon ajali ne Allah ya sa ya cika da imani musamman ɗan uwa abokin karatunmu Alhaji Jikko yana kwance har yanzu Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi lafiya Allah ya sa ciwon ya zamanto sanadin kankarar kurakuransa Allah ya sa a mizanin aikin sana alkhairi haka muke yi wa kowane musulmi fata Allah ya sa ciwon da aka tsora masa ya zama sanadi da kuma bashi karfin imanin karɓar kaddara a ko'ina musulmi yake Allah ya tsora masa ciwo Allah ya bashi ikon karɓar wannan kaddara da yarda daga Allah ne kuma Allah ne ya dora masa Allah ne ya sauke masa to Allah zai ba shi lada a sau wannan muna fatan Allah ya ba wa'annan majiyata namu ladan wannan ciwo da suke fama da shi Allah ya sa ta ya zama sanadin tsiran mu gaba daya Allah ya taimake mu da amfani da lafiyar da Allah ya ba mu Allah madaukakin sarki ya sa mana son juna tsakanin mu ya taimake mu da tafiya akan kitabu wa sunna Allah ya taimaka mana duniyar musulmai gaba daya ya tsare mu ya tsare mana imanin mu ya tsare mana addinin mu ya tsare mana wuraren ibada ibadar mu ya kare mana malaman mu ya kare mana shugabannin mu Allah ya taimake mu a kasuwancin mu ya sa albarka taimake mu a kiwo mu ya sa mana albarka ya taimake mu a ofisoshin mu ya sa albarka a cikin ayyukan mu ya taimaka mana a cikin sana'o'in mu ya sa albarka a cikin sana'o'in mu Allah ya sa wato kuruciyar mu albarka Allah ya sanya ainihin wato tsofan mu albarka Allah ya sa mu yi mutuwa mai albarka Allah ubangiji ya karbe mu wato ta hanya ta mai albarka Allah muna roƙonka alkhairi ka na duniya da lahira muna da matsaloli muna da damuwoyi muna da kuma abin da muke so ya Allah a gare ka Allah kai ne Allahu sama kai ne abun nufi da bukata kai ne mai yaye damuwa Allah mun sani ba mu yi maka yawa ba sannan kuma ba za mu ɓoye maka komai ba Allah ka san mu ka san manufofinmu manufofinmu na alkhairi Allah ka biya mana manufofin da ba su da alkhairi ka canja mana su su zama alkhairi Allah muna roƙonka dukkan wani shugaba da yake shugabantar mu ka sa maka imani da tausayi da son gaskiya da son aiki na gari a cikin zuciyarsa ka sa masa son addini fiye da son mulki a zuciyarsa ka ba shi ikon adalci akan wannan kujera da ka ba shi wanda kuma ba mai imani ba ne ba zai yi imani ba bai da tausayi baya aiki don bayinka Allah don kansa kawai yake yi Allah ka canja mana shi Allah ka canja mana shi bayin Allah da suke kuntata wa mutane ta hanyar yi musu sata ko fashi ko nati Allah ka shirye su Allah mutane ne yan uwanmu ka dawo da su a kan turba ka ganar da su addini su dawo mu yi ibada tare don mu gudu tare mu tsira tare waɗanda kuma Allah ka kaddara musu rashin tsira ka kaddara musu rashin shiriya Allah ka tarwata tunaninsu ka lalata shawarwarinsu ka watsa tawagarsu ka tarwata ta Allah ka yi mana ka nuna mana ƙarshensu ka yi mana maganinsu Allah ka tabbatar mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali a ko'ina Allah Ubangiji a duniyar musulunci. Allah mun roƙe ka Allah muna neman amsawar ka kai ne mai amsawa, Allah muna neman tsari daga gare ka kai ne mai tsarewa Allah ka tsare mu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين